wannan mataki na sauƙaƙa samun biza da gwamnatin najeriya ta bullo da shi na da nasaba ne kai tsaye da bunƙasa lamuran zuba jari don yunkurin fita daga karyar tattalin arziki da ƙasar mafi yawan jama'a afirka ke fuskanta yanzu da sanarwar da ta fito daga ministan labarun najeriya lai muhammad masu zuba jarin za su huta da dogon turancin samun bizar inda zama a ƙara sauƙaƙa lamarin ga buƙatar gaggawa ta biza daga filayen jiragen sama masu zuba jarin da ko lamuran yawon buɗe ido da tarukan nunin wata fasaha kan iya samun shigowa najeriya su samu biza da hakan shafi ƙasashen da ba su ma da ofisoshin jakadancin najeriya Najeriya. Kafin wannan sabon tsari al'ummar ƙetare da kan yi aiki a Najeriya ko gudanar da kasuwanci kan samu tashin ɓalli-ɓalli wajen samun sabunta biza bari ma a je ga maganar sabi masu neman shigowa ƙasar. Hukumar shige da fice ta ƙara buɗe ƙarin ofisoshi 28 a faɗin ƙasar don sauƙin samun littafin shaidar tafiya wato fasfo a dalilin sauya suna ko ga mata da suka yi aure ko ma ɓatar littafin. waɗanda ke ƙetare ma kan samu damar sabunta wannan littafi cikin sauƙi a ofisoshin jakadancin Najeriya. This is a step forward to make sure our officers are ICT compliant. Mun ƙara inganta hanyoyin da muke aiki ta hanyar fasahar zamani inda muka horar da ma'aikatan mu sabuwar fasahar na'ura mai kwakwalwa don gudanar da wannan aiki yadda ya dace. In ji babban shugaban hukumar shige da fice na Najeriya Muhammad Baban Daidai. When you attempt to get another booklet it is rejected. The fingerprints have been improved from 4 to 10. we capture four. Gaba da fasfo na Najeriya mun tsara shi ta yadda babu yadda wani zai iya wallafa na jabo. haka nan yanzu mukan ɗau tambarin yatsu goma ne ba kamar hudu da muke ɗauka a zamanin baya ba wajen ba da littafin. Masana tattalin arziki na yawan nanata muhimmancin zuwan masu zuba jari Najeriya daidai wannan lokaci na kalubale. Ga abin da masani Yushewu Aliyu ke cewa. Dole ne ƙasa kullum ta rinka tafiya da option A da option B da option C amma gwamnati ta sa matakanta da jami'anta ai ba bodan da ba ɗan kwastam. ai ba bodan da ba dan immigration ai ba bodan da ba dan sanda to tun da aka kai su kuma ana biyan su daga harajin mutane ne to kai sun da aka yi a aiki da harajin a yi aiki da kuma dokoki ci gaban tattalin arzikin najeriya ne saboda ana bukatan daloli da za su fito daga wani gari daga wata ƙasa domin su zo ƙasan wanda shine zai daidaita littafin kasuwanci na balance of payment na ƙasa ministar kudin najeriya kimiyya da ta nuna nasarar da ake samu wajen bangaren zuba jari inda ta ce yanzu masu zuba jarin na ma marmarin shigowa najeriya ne duk da nasarar da aka samu ta bangaren yaƙi da ta'addanci yanzu kuma barazanar masu sace jama'a kan kawo kokonto a wannan yunkurin nasura da mai hikaya murar amurka daga abuja najeriya Viva.